الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والصلاة يسيكي بعمة تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف وقصعين يام نوفمبر 1435 no 2015 kalenda miladiya ko يتسايم محرم يتسايم محرم فورتين تاتي سيكسكو سابا يتسايم فقوتو أبا نيكاتين دقالي تاتي عن القصيدة الهائية فورتين تاتي سابا القصيدة الهائية يا الشيخ الألامة حافظ ابن أحمد أحمد ابن علي الحكم بشرجنا جمع كانتوني جزيد بن محمد بن هادي المدخل جنة yàwá gan fogúbà lọ́gúta ní ibi ìjà tàbí sẹ́mìnà abin na yi ti bane ila ìgbé da lokaci kamin to daidai daidai ila littafin ne da kan waya gurguje allah ya samu dace man gan مالي وللدنيا وليس ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولا الصد ميال إليها ولا إلى لآفتها نتنا وقبحا لحالها مالي وال ومالي وللدنيا كي كان بيجين وليس ببغيتي ومجريش جاي جاي نوي وزنا ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولا منتهى قصدي kadu جاي قولوا dai kololo ne ne kuma wala walastu ana la mo bi je bebe bo je ko yi bo be je bebe bu du bu du ja je no walastu bi mayalin ilaiha wala ila li asatiha natnan wa qubhan li haliha walastu mafedi mayalin ilaiha zane pando bai jana wala ila li asatiha mace ce zane ga kishiye je nga me bá na wa qubhan li haliha jan ko natinan ɗaya sakuro ɗaya motun wa kubu an kuma jam ya saɓe ya hali halibuyi adda ke raga ji nazarin luba bai ci guba ba nan in ga atu layi wuye ke mina mai ji siffanta wayan jen nana ko bai fahimta yake mina je bi hali ne ko zando ne ga ibi hankali na. wale gan janna wasilu yonjun gai gaya ko mm. ena wuja wani gaya ni ya aljanna e bogo ya zaka da jan wuji kokari ulo tun kirkiji ula tun kirkiji ulo ule ga kirkiji gan e buje da ya ce ci mu ja dana na gobe ga sama gani ga kina Allah subhanahu wa ta'ala ga dan Qur'ani wa sa'alu la min shirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idat lil muttaqin e ji ba bai lo ba gafara daga ba so yace wa bi ajina na gofe ku sama ganda kina na ji shi ya daidai da so yace kina allazina na fi sarra'i da jahudukiya su soci wa darra'i ko alladhina yunfiquna fil sarai wad dharra zai yahudu ta ka kuna da ba wani duka kuna da ba fiyonin wal qazimin al ghaiz wal asina inda zan da zai jalla fushan wadane amma fa bi zalimi na wallahu yuhibbul muhsinin ce ce wa zai ji na ce latin latuna ga سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وإذا للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إدي ما قاعد دي وقافر دي باتوية تشي وبي أجنة إبيغو كويسة مغني بكينا ناجي شرع زي جاي ما جيب تشي دوتو تشوينا نفل ويوتشنا ولا ذنغبونا اللهم يوتشونا دي فلانا وچنا هذا دموا كده تنكركي wasili yana ne laza da bi bayar ci nan jannace lat na gawa ma walukum wala auladukum billati tuqribukum inda na zulfa hmm. illa man amana wa amila salihan fa da zau jazaa'u bi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun hmm. dukiyeji na naji e la watson ba be bamina wadda sai ya zai ya yi mari ji amma lutu kirki na da wani shiga yi zai ya ke gagbanin ya haɓa tun ba bai jinan amma ke da ni ya janna ya nuci ko yau gangari ya ninci ijen na wajen gari gaya na musulmi ga da yin buru na gan gawa waga kawai ya ebo na za a jima bai jebe ya yi daidai ce ce su shan kaza mota mu cewa mota za kaza mi cikin tun cewa mi cikin za kaza kaza jim cewa kaza ji amma za ji sallawa mai ji sallawa mai damuwa da wancin yan za cewa cewa mai damuwa da wancin yan za wata za kaza waye limi a jini mu wada waye limi a jini waje ku waje damuwa da wancin yan za kaza wangwa sun gwa ku ya lalle wangwa ma ramu ko ko mai ji mai damuwa da wancin yan ngo na ji kiyaye mu ji dai Eza a ci shi wajiru da ijasi da najin wani ya e za a shishi wani fitina bai mai yi je kawai maliki ya ba ta wulo tun kiriki a wuta niyan zuwa wuta ta biyu zuwa na sai fitina da bai yi nan ya a shishi wufe da wayan na tun yi ya za don su da wamayan matsayin da shi ya zaje je shi wani kawai ya mula da kiyar ba ta ngau ne sai zane tun yin gwamnati lami tona sai ci gwamnati ma halatta jinna insa illa liya budu mutane ta yi jani bai zan ya ma uridu min miliki milki wa ma uridu an yuti mu me wa zuki da ma ka da yana ja inna Allahu wa razaku dul kuwati ya ce shiga shi ne ya ya ja ja zuki ya laino ce shi magadi ka buga doro ce shi tilka dar al-akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin imya al-qiyani imya al-janna yula da zeje wa la tutake kin bwa amma yaji banana je ki ba kirkin gadin ya zai da sun ce shi na yana zai gai shi nan ya dukiya to ya ji shi yamma da nimfa na mufiyari sai ni mace na ce ce lama ga na garin da fitina ce shiga almalu wal barun zinatul hayati duniya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala dukiya jinani biye gishi nimfa yi jayo amma subhanallahi لله la ilaha الا allahu akbar اكبر جيجين wuri alkhairu على خير يا ce تشو da ladan kwale gan zanduwaci ya ginu jenu ga aji wani kafircin kisa ya nabi musa ga haduru dana hmm. ko ya gina haduru wuna mun ya gani musa ga ni za sanin ga lau a shabe wa lau a shegi na ga waci lara ka bai ta guyanin ko kufra wanda hmm? ya zane ya eji ji kuwa mana zane jigan ya rasula inna bini ka na fi bayin da aka yi gini kuku ji wani jiyan zane amma zana bi mura a ciki nan wanda ya ji zane ci kuwa wanda ji zane ci kuwa wani egogo wọ́n jìgà hmm? hmm? fáàrí kọ́ ẹ̀mí jẹ́jẹ́ yìí lókun àwọn ètò ẹjọ́ òun ti làkìrìkà adẹ́dàsúsọ kó ada tabiya wangi a ci sokoci a yi mincici a ji ake makwabci ja agwa sun tabiya wangi ya ji abin tu dokokin sai ce aka bayar ruwa inda ji wake baya da sako ma ki jan tarbiya ci bani gado nan mun ji wata ake wajen akai ji fari gani daidai gishi wajen graduate guwo wuto ta ma ja wiwi fici kuwa ma ja yankin daci me amfani su hmm? wace ji fara ya ji fata graduate ya yau ne abin da mun kura ba mini hagu na ah. hmm. abin da ya ji za a da mini abuna amma da ne da tabiya wangi mini abuna dole la khaira fi dunya bila abiyani alkhairi da yake ne za ku yi kan majaji na ko sai ji ga inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu na azim lalle dukiya ji be giya ji fitinu ya bi mace ne lada wuce ko ya bayar so ci budon gama ne aljanna sai shi ma wuce to me shi fa ta duniya duniya wasu zata ma inda la abu ka fala tafilun ina ga la ya mai juwo da yin fuyi a mai da ba so ci ga da alkhairi gonga ma dan bodan sai lo bike bi hankali gyara e bogo shishi we pewo mu lóge efo àti amigada bi ṣáájú òtún bàbá gàngbà wájú ìdí tẹ́lú àmàdíkì gàngbà àti bìyà ẹ̀rọ àmàdí òye kẹ́ndú tí o bá bó ojú o bó o mọ wú tí o ẹgbẹ́gbẹ́ ẹ̀sùn gẹ́gẹ́ fáàlì jì fi lámì tó ẹni tó jí fòrò tó jí yìí mm. tí ìyà هي الدار دار الغم والغم والأنا سريع تقضيها قريب زوالها مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباعها قصر ونفس كمالها إذا إذا أضحكت أبكت وإن وإن رام غدي فيا فياطر القطع وصالها هي الدار ميجي دار الهم walgani emiyar e razana wal'ana emiyar e wala sari'un takabiha ijenna da zo bayi karibun zawalu ya e lafiya abu mu wasu ba ma ya fi ruha usurun e mai jawalu yo wa uznun sururuha e ngo ye ko ye ba fayin jama'a zan da cuke yo wa arba'uha e ye na mai da ke ji jona kusuran saru yo wa nafsun kamaluha ina mo be ke le le de la gune ngo le diju Iza idza adhakat abkat hmm. ijenna ngala za ke matsa wa ke na ka feke tigi hmm, hmm, wa in rama kai da ga da huza ne mai wune gabi wawa fa yafur inqita'i wa salihah ngole ina ngole ko ga le ga wa tapu don yi no ko tun no ya ga don ki a ki a ce nawa ne banki na na otu manyan labe da hannun waje bayani a ki kan yi janna wai ke dai zaga da yi jo wale razan yi wale wala yi wale damuwa yi wale limacin ne kin da cewa wala nablu wannakum bi shay'in wa nafsin min al-amwali wal wa samarati wa bashir sabirin ya mai cili lan be da sun be maze be jijin dukiye be jijin rayi shi lan be jijin yanki kilati shi amma bushara zan ya ta sha kullu gina alladina zalahi za fa batu musibatu musiba gajiya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce shiga tabarakallazi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko kasna jali ta su da rayuwa ne ko bu mai shi ne za a rufe kirki ko wala azizu ghafur Allah subhanahu wa ta'ala ga wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ga tana gari ta san wanda ke ne ba ku fungu tsawon nan Allah ya kance shi mataki yano ebu mai tule za a lutu wangi ga aya naji zan be ne da manu wani wani lawu sarahatan gadiye ni janne ne mu matini wani umma da yadda wani janne gazu a da ke da ya dogon janne gazu na she za a ji hukumi ko mm. sai ruwa ngomma ya fi ruwa usurun wa uznun sururuha e mai ji walu wa uznun sururuha ya ga fayin jama rasulun ke yi mm-hmm. wa arba uga ile na mai zai ke yi jo na kusurun asaru wa na sun kamalu ha ya ga ga ke ne ga wa gun jo na wani kiyo na kasalu wani mm-hmm. idan azu hakat abkat ijenna ngala da kiyo ngala da matan wa ke la da kiyo wọ́n ra mọ́sùlùmí àgàbí yìí kẹ́sàn tó láyé wọ́n ga ní ìgbà ìgbà ìṣẹ̀gá wọn àdá wàásù òtúlù kúnyù mgbe ẹ̀kọ́ ọmọdé yà ya kí ayé wọ́n níbi àṣẹ ní ayé ya sọ̀rọ̀ ìjẹta wọ̀ sáré ha òjì àdé ètò náà wọ́n èké ẹ̀wú dẹ kún ẹ̀gbọ́n wọ́n ti hàn ai wa fiji lokaci na doku ne ko e da ka ga je rabo ngo tiya ye je a be le asara ngo tiya ni tiya mm-hmm. ni e ko ji e mai wa mu ta ku da ji lokaci a le wa ji da ko zando ce dambo wọ́dí àdé ní ẹgbẹ́ ìṣẹ̀nà làgúbà ní ẹwọ́ ìṣẹ̀nà wọ́n á di kí wọ́n gàn. ìṣẹ̀nà alhaki yóò máa tó bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá nẹ̀gẹ́ wọn wá jí ìlàjì nẹ́jì ìlàjì lọ́sọ́ wọn bá lòdì àdé ní ìṣẹ̀nà ẹ̀dá fún àdé àdé àdé àdùn iná líláyì wọ́ iná ilé yìí rájò ẹ̀ ẹnà bẹ́ẹ̀ tí lè gàbí náà wà lé gan na ji governor na ji president wani kiyo wai mani lokaci ya bizu na ga tunawa zuwa ne wasu ce a ga waji su a ga wabomi kashin inu eh ko mori ya su ta bo azu wai mani oh gaskiya na shi dauro ko wani yi fode yi wajen abin da shi da wancan lala ni ma wanci da wabiya kai na jin su gidi jin yawo gane jin wuce yawo gane kuru gane yuye kai e ijo ta gure inda majin ni guba wuta wai ci wani bai zango ce da cin da gancin ije e ga yi nan eh, gaskiya baba la kala promotion din ba nu dan ba ni sa ko ci ba wuce wore a sai je gwamnati ba je je gwamnati ba kai lulu ba na fine wani wani waya ne kin na dana ije wai mani gaskiya zaka zaka zai ne wadda a ganin da kiya ji a can gama rayuwa ya ne jiki wani jo ta da zaka zama wata shi waje bele mota ji accident wani fonne mu fa fonne mu ah, yi kai za ka zama daidai, bai a ka ƙin wucin biya ta yi bitan da sun biya ji to hajjali a shi eh? but good an yi gayen ne je dasa so amma ya zagaje da su ya tsoye ci wace ya yaƙi echi ci wace je na wayar da ya tsoye ci ingol ya tsoye ci ma kuke alamar fata bai ki guro man ga فأسأل ربي أن يهول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها ya ربي نبا بتيتيني أن يهول ko da kagbon ceci ceci kuntu ya mi ceci jikinu ya mi woku wati ran da kukukin ceci bai ni wa bai e na tiyaliha tsakanin ni ganin da suke goye je ba bai je fiye za kakunan manji bayanin zo yana matsayin yan wujen nonon man ke ji bayani bi e tiye na alkur'an wajen bayani ya yi na man ya ke ya ci mai bayan da to ya da to ya ci yi je wọn kan ni lati to ya ci ma to ya ya yi ya yi ne daga ci mutu ne egbo wọn wani ko mutu ya yi yi didi magula da agu ya alaka ko emila tu sha nga mai cinda ko emila tu sha emila tu gba ko nga ma ra mu ji duke ku yi eyeyi robbery ji dan farajin ina can emila tu sha wa alfaraji nga mai ki nga mai cinda yiwa tu ji da sauransu ko ebogo emila tu sha yage yenge de tin wonu wujin wa mi tuto bidiya gbe ne sai cewa wa ne ebogo ale gan sai ci alugu ẹni ẹni ya ife ogun mọ́ àmá ẹgbọ́n sáré gáyé ń gbọ́n náà wọ́n jí yẹn gbọ́n náà àmá rọ́pìn lè sún ìnà ilé na ya náà mútùmọ̀ ìnà na ya fẹ́lẹ̀ náà da ẹ̀kì bẹ̀rẹ̀ àmọ́ tó ko da za albarka shi ce shi fa amma man taga wa atar ta duniya amma zai ga ji taga wancan in wancan shi ya fara lana bayin jahima iya alma'awa lille ne ya jahim na ya ke bawon wa amma man khafa maqama rabbihi da na su da ibaro na wada di ibaro ce ci bana wa nahan nafsa anil hawa mu cike ma mu ci malayu gotsuwa daga tuye gona sayin da jannata yalma'awa ila janna ga ya jike bayan zanana ebon na masu kun ba ga tsoye ci gwamnata daga shari ne ijo ko? Hmm. sai ce latin daga wa kala rabu kuma du'uni aka hmm. jigar sai ce ba ni aduwa ni agwa aduwa yi Allah subhanahu wa ta'ala ga wai za ta laka ibadi anni wushi mi ga jiwa ga timbo fa inni qaribun min tuba ujibu wata da'i za da ani ne gwaduwa ga ne ba duwa ga bani ne ne ko fal yastajibu li wa yu'minu bi aga ji ago ago ne mi ne ya ere ba duwa da ni a ko wa malai ma yi mi e bwa la de ba wo zane ba aduwa nan ba aduwa da ya yi lokacin ya cagwa aduwa amma yanzu su ji su jiye ke lamari jo ko wani na jiki a bebe suku ila mutu wa kwanke lamari a ikiya mutu lugwa zai yin doki sama wayo da yi na jide ja amma ngwa yanzu ba jannar yanzu ba ya yanzu ba ga coci fadi wuri yanzu ba zuba gere so ko iza mu ba tsari da coci coci go musa da yiri da shi azaba ya kabari azaba fiti fitina yi fiti fitina ya kabari ba tsari da shi da sauransu ma goyi yayi ne ya tagwacha sai ba duwa na alibi sa sallah mai ba nan ko da na limamu tilbi ne mai yasnu kubra limamu bayaki ga ni da ga Allah maksim lana min ma kama hulu baina na baina ma'asi Allah yayi da su na da su ga yayi kan ganin bin bayan su ko wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka sai ci yayi emilatin wani ga jinda aljanna wa min al-yaqini ma tuhawuni bi alaina masaiba dunya sai ci yayi yaqini na masiban ijeji nga ga da sauki ya ni yanci kwana Allah mati ina bi asma'ina Allah yayi e mawa be ne da tubayin yi ko mm. wa abusar na da ye ne ne bayin mm. wa kuwacina da kabwayi ma yi kana waj'alul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana sai ci ga daga ku yi nan sai ci ku kiyaye duniya to ya ci zane ga yaji adawa da yi na cike nasara ta ciwo wala ta ji almusiba ta na fi di na ce ci musiba ga lugwa musiba da yi da ji ne mun wala ta ji aldunya akbar hammina ce ci ga lugwa ije na shagalan ci koyi yi mun wala ilimi na. ce ci ga lugwa ga ne je ilimi ba ta ne shiga buciyo mun wala ta fali tare na malla alhamna ko ce mm. ci ga lugwa ga na je gun ya no sai da ji musu sai da shi zo mun mori aduwa ci koyi jere na jungoyi su ji gina zai bai ki gboro manga faya taliba duniya dani ya ke jayi dani alatlub siwa ha inna gala wa falaha fa kam kadira aina min harisi wa mushfikin alaiga falan ya zufar biga an yana laha ga faya taliba duniya ya wani ji shagala ce waiji a daniya jane e kinkin e tako tako nan e, e ba jahidan wata hadi kokari wani fo laji ya tawa wazo nozu ya tawa wazo juwa ne na biyo na wadi ji na ba wa lo na wadi jo na sallaji kuna yi salla zakaji kuna wa zaka wadi wani gado laji ngun wa zaji ya kaza daji ngun wa laji ne ne patin an ji ko ga shagala fondoro arwa da da ngole alatrubu siwa we da wando ci ne ji je ga nyoto do ji oto do wali janna ai ma ji oto ci aji do tuci aji do fali kiyani ko aji do litafi ji aji do kaddare ko afarin ati farin lailo sallah azu zaka haji ko ba ta waji tawidi wuri tabbatarwa shirka siri la ta báyìí zina ẹza wo aráàlú bí ó kún jíjí pátá aráàlú kúrò ẹ̀jẹ̀dẹ̀ ní pátá wájú jẹ́ wọ́n ló wá òdòkòrò àlùngọ̀ ní na ń bọ̀ wáyé ní àdìsí ọ̀fẹ́ ìdájọ́ òde tẹ̀lé àwọn àǹdíje egun ní àdìsí àìfẹ́ jẹ́ adéjì ní èjì àlọ́ náà. ha dà wá ń wọ́chí ha la ọ̀fà la ìyẹn náà ìyẹn náà ṣàlùkọ́ ọ̀yà ìyẹn ilé wa wala fata ji wa mota ji kashi mm. wani ya jina da ya sai fa mota lokacin bari nusuwa ne ya ciwo da fa mota ji mai da ke bai mota yin fara wa wala fata ji ini ta wai wo ini maje da sun soja wani ya jina da ya wasu na kama zuwa sai ni yi luwa inda ji da zami su sai faru yawo wa wala fata ji wata wa wadda wajen wa a sallan ga ke jin jabe jugu mm, mm. wa fiya zuya lan ga eh mutum rutu <laughs> la ilaha illallah <laughs> zaka ko ba dukiya ne na to ne eh mun ga da kamfani ne shi ba mun ga da aji gaskiya fi sabila zai yi saka da kamfani la ga waje waje wala ji waje su sai a fe lo ma no ne ko Allah certificate of corporation company ko ba ne ko ma amfani ko ma amfani ngalawan ngalawan ga wala wa fala ha da wani kai da to to ba wai ebo ni bo so ko buwanin ebo na waje wani ebo na waje dukiya na ebo wata matsayin da tuna ebo na waje position nga so ba wai wani ya ci wani so ya ba do ke lagnon na wo ije amma zane ga wo bo so ko na da ke da ke continue da tubu na bo yana wa sai je wani sai bi fakam kadira aina wuki wuki ne min hadisi ya zanji a jini ya tawa wazo mu shikin ma ji shagala mani ya tawa wazo ala ya ci bo fallan ya wa mace biya an yi na alawun tu dewa dan da ta dana mu dai wuju abu luje luje famta ka mi dai wuju rita ne mu wata da mu connection wa mu connection ba ta ko wale bai kinini na siya mu ciku ya musulmi ta bayi tun zabi ya bai zabi awu, wuce lamari mari jo ma ya bai da ya fala ta ci alikiya ne ma ya bai na ijen na ya tauyo ya mu mai gegi ya yi ijen mai yadu da wagan ko kuma mm. shi da razana da musiba da ya ta cin gaci shi waje ga matsayin je fomi na? nawa da tigina waje a fahimta je fomi da na mm. razana da biyu ne karshen rayuwa ya ijo to bayani waje a gani ne ka wato gugu da ba rufu bodan wọn zuwa yi bayan ciki bodan wọn zuwa yi ko mm. ba kwalliya don kan ga kwalliya juna don a ji kwalliya o nuna kisu fil khalqi mm. karshe wa biya kuku wa biya la karshe wa biya tayin rayu karshe wa biya tu e yin na waga da ya bata ne ke yin aro nuyo kin na mun da ci kwani ga wannan malu wal ahluna illa wadai'un wala budda yawmin an turadda al wadai'u dukiya da zami waje a a sai ne da Allah wa shi aro ne e fo da dona ina Allah wa shi aro na ga goya wode ji jodi a so ja ja ji so ja ngwani wode ino ja bele ni aja ni so ja ngwani to ya tunguru na mawulu a da sukun cefi mi e gwa fiye cile mi maji hande gani eh da da na mawulu a da sukun ko ga yin jiwa jiwa wa cile ji maki haji hande gani ya fara ke maga da wata nuru a wayo mai shirin maru mina fi wa mi wa da sai ba ki ba ni ya wa yi mai musulmi na fa a da ke je gafiya mina sai fuji maga da na wani ungwayen wuju ya lamini lagin gamu yo ne ne na sun ga duniya ka ka gari ba wa dul sabi a ce da yo cewa ga wuri e ga ko zane da dazan gogun na ko ko ko yo ne hadisi na ba ce da ce da yanzu ba ga sa sallam ga biki za a ɗaji fuhari kiyami a sabu giga wuce an umuri hi fi ma funawa giga yake rayuwa wata waje jina wa an shaba bi fi ma abulawo rayuwa ta kuma yi ba rufu na kyau ta ba rufu sanan shi waje ba rufu ji ya sha gun da sha fi ba da kin layi kashi ba rufu na jiya ta ijago ya ji ka kama na ya ji wasu na to ba rufu ta da ya zo a cikin ya zama da ci ya zo sai lugali sai da me shi sai da to gida shi gwa sai da dan ci sai da sai da wiwi ya kanu wasu na wuya ga tuba yi ga kanu wasu ga tuba ne bugu da dula da duwa ya gwa sai bane da ko ga ku ci ya ba rufu ya ci yanci ya ci ya ko ba rufu ya ya ya ba ya ya ba tun wa fake giza ga mali mina ne ta saba wa dukiyo ba mu Wa wasi ma faka ba mu ke wufiyo wa ma za a fi ma alima ilimi na masa koya wani fi wani ya ga dugan na bayanin wasanin sa san nawa ne ga azizun alaihi ma'arif ma'arif ma'arif milmumi ra'ufun rahim ibn umar Wani fita ya gbọ́dọ̀ gáàsì lóṣù yóò tu làṣẹ wọn mú gáàsì làṣẹ yóò tu lóṣù yẹn mọ́ ọmọ ya ó lé ga láàfíà náà ó jẹ́ lókàtí tó náà àbí àtẹ́yẹn náà rayuwa tí ó gan ràyíwá náà ké ìgbẹ́ni fẹ́ẹ́jì sílẹ̀ àjèlé o mọ́ǹtì ké ìyàgà kò dẹ̀rẹ́ ké lójú wà nìkíyà ni nà fi hadana wùtí kókó kó ẹgbọ́n náà mínísítì fẹ́ẹ́ rà ma'anar musulmi na misali annabi sa sallam ga adini na su yau zuguta a ga ya zijo annabi ga lillahi ya so ci wani kitabi da littafin so ci wani rasuli ga tucuji wani a'immati Musulmi da ya bishe musulmi wa ammatin shakka da ba ke je ezu de ragaba ezu de bubu ya alikiyani ezu de ngori e go bodo ba de yare amma je fubu ya alikiyani so lo ko ko molotun wangi ibn al-qur'an in ya zai ko da ribe jin ya ce ya ga ce shi man ka li ridul ajila tahajjalna lahu fiya ma na sha liman nuri da ne ga waye manye jena ira la yu ba bonno ne ne ye wan no le ndai ye manje ga we wo wa de yo ثم جعلنا لو جهنم يصلى مذموما مذكورا يجي ga cula da ne jahannam mu tara gumbobin ji wa man arada al-akhirah da ne wa al-kiyam ce wa al-jinna zuku wa sa'alaha sa'aha mu ci lotu ya ji diyan al-janna nan wa mu mu'minu ci mai da imani na fa ya ulaika kana sa'irun mashkura zanan ya tura ne ga ce ce ya bongo bongole mu ji wa al-janna kawai mu ne kuma wa wa al-janna mu lotu na lu da al-janna mu kiyayi imani ko sai shiga man kanuri da harfar harfar akira na zai lawa fi harfi da na gaiwa rago ya alkiyami na ya biyu wa man kanuri da harfar duniya nutihi minha da na magayin wayan jale ga yin jalayu wa ma lawa fi alakirati min mafi da fa'alta maga da bizar na jirgin zuruwa Allah subhanahu ta'ala gan innahu man ya'ti rabbahu mujriman dan ga biye ba so ya cuci criminal nan fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya sanna na jahannama wa tsuwa nan wa tsuwa wa sai da rayuwa wani duwa kuma wa man ya'ti mu'mina dan ga ba so ya cuci da imani nan fa qad amila qad amila salihan fa ulaika lahum a darajatul ula mulki kirkin da daga da darajar latino jannatu adnin tajimi ta ta lana al khadima fiya dalika jazaa'u man tazakka inda ana dai ka san da qur'ani yake yanzu sudu yanzu lufi da ne wa aljanna ne da mu le tu kirkin shi dulo ba to yake da mu la ga wanji gulo ba to yake da mu ja kira kirki da yanzu da na jari tayi na yabo efo ebe da wani na dukiya da ya gishi wa ji amfani a sun zanen gabi ba su fiye da ya mana ta zune ne mini yanu gwanyi yi yawo ga nonar e da ya dabo don yi a ji shagala sarari e ce ku kuwa ka yi jini gazo a mai fi kirki duka da su abu ebo jahili ce ya zanen da ciwo ebo kibo adin ki ba sai lokaci biyu amma je eh, mai jenna sai lokaci biyu ko ajali period tun a ci ajin shi wani lokacin suna expect na wala fata ji wa mota mewa emi mewa imiji mewa egi wa mota mewa emi mewa egi mewa emi fati jara mu amma ga lugwa mewa ne ji wọn kan fi kiri kilo mu ko mun ji hankali wa ramu kuwa e kan wayin doci waje robin in doci public fund doci waje kaza na na la ya konta na waje na waje an ba ta waje je da to sallah da ba ta waje da waje mm. je ne ci waje je ne ci da duga a ah, gaskiya alhamdulillah gaskiya baba gaskiya baba ala ya bin ci man eh eh baba je musu ko eh eh baba mai yayi mutumi shi kaduna mutumi shi mutumi shi abuja mutumi shi lagos ko mm. musoki moto zongo ti fi buto zongo ti fi godofo musamman ti fi tẹ́ǹkì musamman ti fi sọ́kà wéwó pátá dúkìá làìsá ní ọjọ́ yìí tẹ̀ ọ̀yọ́ ṣáájú náà ṣáájú ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n dé ẹgbẹ́ ẹ̀ wá aláìfà ẹ̀ náà yà ọmọ gẹ́gẹ́ bíi ẹjọ́ ìyájọ́ lè fẹ́ẹ̀rì ọ̀fẹ́ wọ́n dé mọ̀ sùgbọ́n jìnnà sùgbọ́n àmà máa dì àyìnlẹ̀ tẹ́sẹ̀ bó oṣù mà fẹ́ kọ́ sáré jìnnà àgbẹ̀ ẹgbọ́n náà wọ́n láàjù jà náà àjù ọ̀gá wíṣà ẹ̀ wọ́n lọ́ọ́ kú yẹ kan wọ́n

fara tsoro na mutu na wani kano faku ne ajiyar feji shi ajiyar ne ku a wajen kwaji wala wai waji wai waji waji waji ko in yi wa biya biyan wajen biya wajen da kula maja wato yin hajjiyar ba ta yi na shige ji faruwa Ka ne kan ni lakuna da ta zaune ya wajen abili a bu. daga gwagwazon ya za a gambe zai ji wani wa gambe ya ji shi ko kaga wani tuyi ji a suko zai abin ya zaba shi wala mutu ko ya bane ga da zai ji a ci mana bone a ci maji imani ne malaika ya zai gura a sai ya kashi to ya gora to zuma a tafiya ga zukuwa zaban hari zalika bi ma kadda kaddamat aidikum daga ya ne ya goyi ruwa cala shi domin wannan ba laisa bi zallamin lil abi su ya ci masu yake ne jin shi zalunci da ba zai za ta da ne ban zau ko eh za ci ga ce da ne ga agba ne go ki kirki nun duwa nan gushe wuce ci ga yi ko ko wuce ne ne ma sai ke fona sai dago azaba na make ta na make da na biye bane da ki kirki nan wa ci zona mun je imani kafin tula sun go unde e tauhida shirka wa sungo unde e sunna bidiya wa sungo unde ki kirki felu a tu ka bari la tu felu no ni fa aga ibe ji za za ba kabare na ji dai biya da ce ya na yuro duna ala ya guduwan wa ashiya de ga sai la anya tula tulo zure ngode ne yo ma ta ku musafa na mai ki kiyama nan arikilu ala fir'auna sai da ki fir'auna ya la da gadan ashadda la azabi azaba na tagana sai ci goyi ta nawa ne mai ya gangan wasu ba tutuwa ko man mai ke gangan wajen odoloji motsin yawan shi bai ni ko bai go da ne ya wai gija wai tunuwa wa jiya wa wa ji kaza no amma ga lugwa yin ne shi wajen shagala ki adini lugwa min bayanin mai ya jiya wani ga da na wani ilimin inda Allah ba ne gani ya ce ta labiya alai za a ci na soci fabi subhanaka ni bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh